ai ni ban sani ba anya zan iya zuwa wayan nan makuwa domin jikina gaba ɗaya mace nake jin sa ai ranka ya dade gewaya kamar ka je ta dan yanzu nan zaka warware a kana nufin zoli kafe kenan ashe ka gane haka yake assalamu alaikum Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka yawwa Allah ta mike ka. Tashi lafiya. Ah, ah. Rizoli Cafe. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari shi nake rikewa na da zafi. To ai ko lalle gewaya ta samu. ku tashi mu tafi gonan nan bismillah gari zoli kafe manya kusha gari zoli kafe yara kuma kusha shamaki haka ni ne kamata zo ta kuna aiki kuma zai ga kudu a zaune Allah ya tabbace ka jikinmu ne duk yayi la'asar haba shamaki ba nan zo karbi to banda abun in gosha maki to ranka dade wannan me kenan wannan rizoli kafe kenan da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki ku sha ku samu da kasala ganda ba ta Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Tahir Kori. Hmm, kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu daman miyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. karshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga Ko ki danna sai ki matsa sai ki kai baki bismillahir rahmanir rahim <laughs> kowannen ku na ji kalar santin da ya akan kayan kamfanin rufaida amma kun manta da abu daya bature na cewa water is life musamman ruwan sha na kamfanin rufaida mai sanyi da sanyaya muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya, Rufaida. za mu je waje da mutumin nan ko ina ma amma dai dole ne ya zama jeji muka je muka samu wurin ya zama bayan gari haka ne to amma ya kamata mu karasa shi idan mu karasa shi gurin abin da zai zo mun karasa shi kaga wani abu zai zai tashi ai ba bukatar wannan a ce sai mun karasa shi yanzu haka wannan mutumin da kake kallo ba zai iya ƙara minti ashirin a rayuwa ba eh. saboda yadda yake karkai mamaki yanzu haka ma a samu ya cika Idan eh, ku na ga alama gaskiya ya da ku. Ya shi duka. Ai mm. kusan fanka kula ba kamar lokacin da muka ɗauko shi ba. ta ƙare lillahi we are in trouble anya ba mu gudu ba mu da wani zaɓi idan muka ce za mu gudu to akwai yiwuwar su biye mu kuma su cin mana kuma idan suka sami ya su kan sai da ya amp muka gudu to akwai problem to mu tsaya sai mu fita gudu mana the best thing kawai mu fita sai mu ruga da gudu mu bar musu mota abin da ya kamata mu kenan come out come down calm down calm down aikin da muka na jami'an tsaro zai iya taimakon mu ka gane why you are running two speed sauri sa muna dan sauri ne da spirit koran kare da mu ma officers ne May i know you sa gaskiya ID card din mu bayanan kamar yadda na gaya ma muna aiki da correctional service ne sa fire yourself yalla bai ya za mutum express din sa ko ina ai bai kamata ba kai za ka koya mana aiki ne sa kamar yadda na gaya maka mu mukan iya gane ma'aikata yan uwanmu tun da mu officers ne so kamar yadda na gaya maka mun dan manta ID card dinmu ne a gida shine saboda muna da emergency abu ne shi sa where are you going sa za mu je mu can office dinmu ne can prison za mu je sa you left prison at back eh sa ba wancan din ba akwai can new site can inda aka abu nan sa mutanen nan masu laifi bude budin I am suspecting them let them go and open the boot then okay, you take away okay ah, sir wannan babu wani abu sa ba wani abu you go kamar yadda na gaya maka ofisa mu ma officers ne so muna da emergency abu ne shi sa ku mu akwai gaggawa a lamarin mu amma ba wani abu sai ka nuna mana shaida ta ya za a mu gane ba shaida eh lalle ina da shaida ok to nuna mana mana Okay, yeah. zaki yi azumin ne? Eh umma zan yi azumin amma ba na jin ma ne kwata-kwata zan iya cin abinci kawai zan share rizoli kafe. Kamar baki bacci ba, ko dai baccin ne bai zo ba. Wallahi umma tun ɗazu baccin ne ya zuwa shi yasa ma na fito daga cikin ɗaki. Saboda me? Wallahi ɗazu na baro gidan su Sumayya ne cikin ɓacin rai. kawai raina a ɓace kuma har ummansu ma ta yi min magana ta so in tsaya amma na kiya kawai na taho haba kayya, me yasa wata magana ta faɗa min umma ta ɓata min rai wai fa cewa ta wai dakata abin da nake so da ke kawai gobe in Allah ya kai mu ki je ki ba su hakuri ba na son haka wallahi umma magana ce kowace irin magana ce tunda har kin damu ai baki kyauta ba kawai abin da nake so da ke ki je ki ba su haƙuri duk duniya ba ki da wata ƙawa da ta wuce sumayya ni da mahaifiyata kamar 'yan uwa muka zauna saboda ku gaskiya ne insha Allah gobe zan je ba su haƙuri na san in dai maganan tana da girma ba za ki na dama war haka ba na san sumayya ba za ta zage ki ba ba za ta cutar da ke ba wannan ne kaɗai abin da za ta miki ki masa daga kusa da ita umarni ni bata magaya min wata bakar magana ba bata zage ni ba amma kawai cewa ta yi kakki faɗa ba na son ji ki haɗa kai rizole kafin ki sha shine magana Rikayya, rikayya tsaya. rikayya ki haƙuri ki tsaya a ƙare maganan nan anan dan Allah umma lokacin tafiya na gida ne yayi babu wata matsala rikayya haba dan Allah ki haƙuri daga ai karaman maganan nan sai ki fushi ki ce zaki tafi kin fa san fa duk duniya ba ni fa da abokiyar shawara wacce ta wuce ki kin san fa na fa buƙatar ki akan koyaushe babu komai sumayya ya wuce gobe ma zan dawo amma ina so ki sani kar ki sake tunanin cewa za a iya bani kuɗi na yi bincike a kanki kar ki bari wannan tunanin ya ƙara shiga zuciyarki sai an jima sumayya magana nan kwata-kwata babu daɗi a cikinta kwata-kwata ba ji daɗi ba wallahi wallahi umarni ma ban san lokacin da na faɗe ta ba raina ne kawai ya ɓaci ka gani ofisa dan ka gani nan zuwa mu morocco ne eh. mun je wani assignment ne ka gani gaskiya ya ofisa yasa ka ga nan kuma lokacin da gwamna ya kawo mana visit ne a nan cikin office din kai sorry yes sir yasa ah, su kan sai ka ga nan gashi nan kuma wani abu ne da muka je abuja kuma dukan ku eh, kun manta ID card ba wanda yake da ID a cikin eh ranka da abin da ya faru shine da za mu taho duka mun cire kayan ne kuma mun saka a jaka ɗaya to sai zama duka id ɗin yana ciki shi ne mm. abin da ya faru amma ba ka baran ka daɗe ba wani abu kamar yadda na gaya masa to kaga irin wannan sai a dawo sai a zo a yi regret akan irin wannan abubuwa gaskiya ne sa gaskiya ne okay mm. to ba damuwa thank you ba damuwa sai a kiyaye gobe Allah ya kiyaye Allah ya tsare Sana ji kamar motsi a boot din nan fa. Come on open your boot. Open your boot. Open. Bude mana. Me a ciki? Open. Wani fursunan mu ne ya gudu shine muka kama shi ake kokarin. Kuma kuka sa shi a boot. Baya ji. Wai wannan? Din Wannan kamar yadda na gaya ma ranka wani mike abin su shi ne mai laifi ne ranka you are tell lie an kai rade mu sasanta wannan magana ina da kuɗi a account yanzu nan sai in tura ma kuɗi ba na so an kai rade kudaden nan suna da yawa sun kai dubu ɗari hudu ranka rade nan ba na so Hello? Eh, in charge of uh, ne patrol. Eh, muna buƙatar mutum goma da eh, a turo mana su da mota. 哎。 Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya. Cibiyar karɓar magungunan Hausa kairan manga. Asalamu alaikum suna na Khadija Muhammad kamar kullun yau ma muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic Medicine Ibrahim Suleiman. Cibiyar mu ta shahara wajen binciko ingantattun magunguna daga tsirrai da sake saki domin maganin dukkanin wata larura da wata jinya da ke damun mutane ta yau da kullum. Wannan cibiya ta mu an santa da shahararren maganin da muke kira masturbation killing zakit wanda magani ne da ya samu lambobi lambobin yabo da dama daga sassan ƙasar nan da kuma sauran ƙasashen Afirka wajen magance dukkanin wata larura ta al'aura, kankancewar gaba, ƙarancin ruwan mani, rashin aihuwa, low sperm count, low sperm motor rate ko kuma matsala na yawan mantuwa ko ciwon kai wanda aka samu sakamakon aikata istimna'i. Muna ƙara sanar da mutane wannan cibiya ba iya matsala na istimna'i kawai take magancewa ba. Tana magance matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon hanta hepatitis ko matsala na diabetes ko diabetes type 1 ko type 2 ko kuma matsala na ciwon koda duka ana samun magungunan waɗannan matsaloli a cibiyar mutanen islamic medicine muna da ofisoshi da dama a ƙasashen afirka da yawa kamar kasar ghana kasar kamaru kasar najeriya kasar niger da kuma albishir da muke yi wa jama'ar kasar chadi duk mai bukatar maganin mai na iya daukar lambobin da muka saka ko kuma ya ziyarci ofisoshin da muke da su kamar birnin kano birnin lagos abuja daura funtuwa jalingo da kuma birnin yola sai kuma inda muke da ofis a nan Niamey, Gaya, Arlit, Difa, Doso da kuma birnin Maradi na jamhuriyar Niger. A birnin Ghana muna da nan ofis Accra Kumasi ta Male sai kuma birnin Gaundare na kasar Kamaru mutanen da ke kasashen Europe da Asia mun hada muku masturbation kilinza na foda wanda zai iya tafiya safely har zuwa inda kuke da dar Allah subhanahu wataala Nabila. Ko kai ne ma nan? abin gida garin to na ga ka zauna anan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari ka yi wani shiru wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba babu abin da ake saya komai ya tsaya tak to ya za a yi sai data ya za a yi su siya kuna musu tsada ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku kunga sayar da data akan farashi mai sauki ba yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce eh. call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayarka eh. za ka samu riba da yawa na farko za ka sai kati na biyu ka sai data na uku ka sai nepa bill na hudu za ka biya dstv ta nan sannan eh. ni da na nuna maka idan ka rijista ina da fasanta ta ciki ko kai yanzu idan na nuna maka ka je ka nuna jama'a kana da fasanta ta ciki ok link ne ake tura ko downloading zan yi kana shiga play store zaka gan shi akwai shi a kowace waya kenan wannan eh, kenan kwarai kuwa in ka shiga play store ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe za ku iya firintin kati ko data don siyarwa ku sauke manhajar mu wato application mai suna cool data plug a kan wayoyinku cool data plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta siyan katin satellite duba zalla 'yan makaranta da dai sauransu idan ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato cool data plug a kan wayarsa kuma yi amfani da shi za ka samu kasanka. Cool data plug rayuwa mai sauki. <laughs> to amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Eh. Ƙarshen riba ke. Ƙwarai kuwa. <laughs> Sunana Aliyu Haidar Abu Anwar, shugaban cibiyar ɗan Ghana Habalan Islamic Health Center daga jihar Ashanti da ke ƙasar Ghana. Wannan cibiya ta ɗan Ghana cibiya ce da take bincike a cikin littattafan magabata don gano ingantattun magunguna musamman waɗanda suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsaya a nan ba wurin bincike cikin alkur'ani mai girma tare da wasu ayoyi waɗanda suka yi bayani akan yadda ake harhaɗa magunguna musamman abin da ya shafi matsalan ciwon koda ciwon hanta ciwon sanyi farin sanyi jan sanyi ko shuɗin sanyi ko baƙin sanyi ko abin da ya shafi matsalar syphilis wanda yake rike bayan ɗan adam ko abin da ya shafi wato matsalar gonorrhea ko abin da ya shafi matsalar infection ko abin da ya shafi matsalar ciwon aljannai ko abin da ya shafi matsalar sihiri ko matsalar maita ko abin da ya shafi wato namijin dare wanda yake hana mata haihuwa da kuma wanda yake hana mata wato yin aure ko abin da ya shafi matsalar low sperm daga ɗa namiji ko abin da ya shafi wato matsalar hawan jini ko matsalar ciwon sukari ko abin da ya shafi wato matsalar gangar jikin ɗan adam gaba ɗaya da ruhin ɗan adam ko da baka san me yake damun ka ba wannan cibiya tana dubawa ta gano wannan matsalar taka ta kuma baka magani a kanta wannan cibiya ta shigo cikin wato wannan ƙasa ta Najeriya inda muka fi sansani a nan cikin garin Kano titin sabuwar gandu wanda ya tafi dan maliki saman benin emirate chemist ko kuma birnin Kaduna inda muke a nan kwanan lami tudun wada kwanan lami Annur Plaza saman benin Annur Plaza shago mai lamba goma. Ga waɗanda wato suke jihohin da ba mu da ofisoshi ko ƙasashen da wannan cibiya ba ta isa gare su ba, muna iya aika musu da saƙon magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. MM Haruna English Academy. makarantar wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato mm haruna english academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools IJB diploma NCE degree ko ma'aikata da 'yan kasuwa masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani. Za ku iya yin rajista ne kaɗai a makarantar MM Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin MM M Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com sannan suna yin NCE program ga waɗanda suke son karanta littafi kuma su nemi littattafan MM Haruna suna nan a kasuwa domin ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili wato sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili. menene wai urkayya ce ta turo saƙo ta ce min wai in baki haƙuri ni kuma za mu gama da ita Allah sarki wato da abin ta tafi aran take Wato Sumayya. Abin da nake so da ke ko ba riƙayya ba. Tun mutumin da Allah zai haɗa ki magana da shi. Dan Allah, ki ringa tauna magana a bakinki kafin ki furzar da ita kin Saboda magana zara bunu ce, idan ta riga ta fito. to fa ba yadda aka iya da ita insha Allah umma zan gyara karfe nawa ne yanzu karfe biyu da rabi to me ta da ke Allah umma ta shi ne in sallah in kawo mahalicci na kuka na babu laifi ina barin zo in ta ɗaki Nurse. BP. 170, 170 by 120. RBS. Normal 5.8. am yalla yallaɓai na ƴan uwansa suke Ƴan uwansa ba a gansu ba jira muke tashi in ya tashi ko zai biya ni ko kana gani ba zai tashi ba zai tashi da izinin Allah amma dole muna buƙatar 'yan uwansa saboda akwai wani ayyuka da za a masa ko ku za ku biya haba dakta yanzu idan ba a samu 'yan uwansa ba shi kenan sai a bar ya mutu kuma duk aikin da muka yi na kawo shi nan bai isa ba sai mun zara kuɗi a jiwo mun biya masa kuɗin aiki to ai duk zancen ɗaya ne ka duba ka ga wannan ruwa da allura da gado da dressing da aka masa ga gwaji na hawan jini da shuga kaga ko ai mun yi na fi sabilillahi wai shin wai likita asibitin nan ba na gwamnati bane na gwamnati ne mana ai kasancewa na gwamnati ne shi yasa aka mar wannan taimakon gaggawa da a ce asibitin kuɗi ne ba wanda zai taɓa shi har sai an samu wanda zai ɗauna wansa likita a turai ba a biyan kuɗi har sai mutum ya warke banda abinka nan ai ba turai bane kin ga nas in ya tashi ki sanar da ni <laughs> wai in ya tashi sanar da Allah ya sauki Masha Allah. Masha Allah. kuma yanzu akar makallahu shi wannan hadisin ingantacce ne? kwarai kuwa ingantacce ne wato dukkan malamai marawaita hadisai ba wanda bai kawo wannan hadisin ba kun ga kenan shi ke tabbatar da cewa wannan hadisin ingantacce ne ba mai rauni ba shugaba mu duka ne dan jira ne na zuwa ok ga jawala ta nan na zuwa oke shugaba na lafiya bakkan ku da ya gafarta malam barka dai wannan ai kamar aliyu na'am malam shine malam dan gidan alhaji alhassan dan gaske nawa kwarai kuwa ali ne kwarai ali ne ku ce masa ya karasu bismillah bismillah ah, ina ga kudan ba mu je kaɗan mu dan tattauna da Allah mm. bismillah <coughs> Kuma kalla barka da wannan lokaci. Eh, barka da Aliyu da zuwa. da zuwa. da zuwa. Insha Allah. Kai. Anya ba zan yage ba kuwa. Ni ba wannan yan fa gaba ɗaya gaji yadda ni yake ba. Fi sabilillahi mutum ba shaye-shaye yake ba ba neman mata ba. Yanda ka san dan mutum ɗaya aka yi shi. Ba shi da aiki kullum kawai samayya samayya samayya. Kai. Gaskiya fa in damunan nan ta sauka fa amfanin gona na ya kyau fa. ni ma ya jiwa zan wallahi irin ta jagwa zan yi kawai sai dai a neman a rasa aliyu ai da na ganka na zaci shi ne aiko ka <clears throat> domin sai da na zo na abu a raina Allah sa dai lafiya wallahi lafiyar sa kalau kawai dai wannan karan zuwan nawa ne ba nashi ba ne. to masha Allah me ya faru ne aliyu wato akar makallawa zuwa ne mu je ka daura mana aure kai mana addu'a a gurin daurin aure na Aliyu. Na'am. Daura aure kace? Eh, daura aure na. A ina? Nawaye? Nawa ne? To ai ni Alhaji bai sanar da ni ba. Kuma ya kamata a ce gari ta daura aurenka. Na same ta ne daga wajen Alhaji. Wato malam kai ne malamin mahaifina. Na. Kai kake taimaka masa da da addu'o'i time to time. Mun zo nan da ni da shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba. ka fahimce ni hmm. so ina ga ba wani abu ne da za a ce wai dole sai na zo da shi ko sai ya kira ka ya gaya maka aliyu mahaifin kai na kaunar ka yakan zo nan da kai a yi maka addu'a yanzu ne matsalar ɗaya ce malam ina so an jima zan zo in ka mu tafi gurin ɗaurin aure tunda waliyan yarinyar nan sun shirya zan je na shirya ne nemi sadaki in taho da waliyai na nima wanda za su kasance da ni sannan malam sai ka mana addu'a gurin ɗaurin auren nan to masha Allah ka je za magana da alhaji magana alhaji babu ita shi ya ce in je in yi gaban kaina in daura kaina da kaina aure in zan iya to akar makalla kuma na gawa nake da shi ci sai na ga gaka na ce to barin zo in gaya maka tun da na zo na gaya maka alhaji bai gaya maka ga ma san cewar ni ba ruwana da wani alhaji ba sai ya samu baki ba wato in na fahimta aliyu kun samu saɓani da mahaifinka shawarar da zan baka shine ka je ka samu mahaifinka ku daidaita ka nemi sa ba yadda ta za ka zo ka nema ba domin idan akwai yadda mahaifinka ko ba ni daura auren da za a yi shi shi ke na gode amma aliyu jima na akar makallawo babu wani magana shara ko wani abu kawai ba za ka yi ba ba za ka yi ba da tsawon ba wata shawara da za ka ka ba ni ka san su kenan da gaske ma'aikatan gidan yari ne ma'aikatan gidan yari ne ni kuma na taɓa zama ne can a matsayin bursuna to ta yaya kuka haɗuwa suka maka wannan aika-aikan me kai musu lokacin da na zama a gidan a tona asirin su ne na wata kala da suke yi na abincin gidan da kuma na ainihin wa'anda aka kulle da kuma 'yan kuɗaɗe da na irin abin da suke yi ne shine sai na da bayanan sirri na ce to idan ba su zaina ba zan tona asirinsu to wannan ce ta sanya suka biyo ni suka yi min wannan aika-aika mm, har suna aikin gidan yarin? sun ce min wai an kore su sakamakon wancan farnar da suka tauka ta sanya aka kore su ka dai shiga abin da bai shafe ka ba gaskiya ne ranka ne amma laifi ne dina riga na aikata yanzu zaka ba mu adireshin ka da kuma number wani dan uwanka wanda zai zo ya jira ka saboda akwai abubuwan da yawa wanda ba yi ba kana da Allah bai bani matukuna kana da mata ina da mata amma sai dai ba sani ba ko tana gidan na ko ba ta gidan ba zan iya sani ba haba baba wa kake da shi wanda kake tabbacin za a same shi ko kuma za a same ta ai ba zai yi a ce baka da kowa ba to me na kuka ka ba shi amsa dai tukun baba wallahi ranka da yau ne na gane muhimmancin zama lafiya da mutane yanzu tambaya kuke mun amma duk wanda na kawo a zuciyata sai ga cewa na taɓa zalunta shi ko na taɓa munafunta su ba lalle bane ne kuma yanzu ya tsaya ya saurari matsala ta to baba kai ma dai irin su ne dai yaro ba zan boye maka ba na yi abubuwa da dama marasa daɗi amma yanzu na yi nadama a cikin nadaman ma aka same ni aka yi man wannan lahani baba ka dai tuno wanda baka taba ba sosai to sai ne ko kauye kai ni ko kauyen namu ma aka je yanzu wallahi akwai wanda inda zan shiga kawai yanzu da gudu za a bi ni Allah na tuba Allah na tu kashi dai na san mutuwa zan yi don wannan ciwon ba zai banna ba domin tashin hankalin shi ne ko idan na mutu ko za a tsaya a bayana a yi min sallah sani ba idan baka ba da suna wafa fa haka za ka wulaƙanta har ka mutu ranka kai daɗi. ta a ce idan na mutun zan huta haida shi nan. wallahi gara mutuwar alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki cibiyar alhikima cibiya ce da ta shahara a faɗin duniya wajen ba wa al'umma magani kuma su samu sauƙi a kan cututtukansu da izinin ubangiji wannan cibiya ta alhikima tana da babban ofis ɗinta a jihar kano a nan zoo road amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union a birnin Maiduguri inda muke a Gomari kan hanyar damaturu kusa da iyafort junction ko a birnin damaturu na jihar yobe inda muke a nan nayi nawa bypass titin ali marami kusa da kasuwar dare a birnin jos inda muke a katako junction a nan rabbunan lahu plaza jihar adamawa inda muke a jimeta a jam'utu bypass kusa da endrop tsina inda muke a sabon titin kwado kusa da daular kaji sokoto inda muke a faɓan idi kofar gabas zamfara cikin garin Gusau inda muke unguwar Gwaza kusa da police station birnin Kebbi inda muke a nan unguwar Sarkin Zamarmawa kusa da gidan man Rano a jihar Kaduna muna nan a tudun wada kusa da kasuwar bacci cibiyar mu ta alhikima tana da rissa a jamhuriyar nijar ina muke a nan birnin yamai unguwar losogungu kusa da estasiyon babati a birnin maradi inda muke a layin kamfala saman benen tasi ukwamma ko a birnin tawa lele birnin adar inda muke sabon gari bayan tasha a bakin fabe kusa da masu gasa kaji a garin da magaram inda muke a nan share zamna kusa da wajen alhaji mamman mai zare ko a birnin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 mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya ganna magana ta ƙare kamar zan yi jawabi a kan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya sharuce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawa wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakin rai mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya shi shine ke sa nan miji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya saya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawarkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko a yi mulki an yi mutuwa ko a yi wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na na da magani cikin kwana uku ban ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na haɗarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya bada sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah ka kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an shi likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damu ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin ka zan gama abin da ke damu ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna ji wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam shin yaya ya kullun nake ganin baka da aiki sai shan magunguna wata cibiya ce wadda ta yi daban ta zama daban da sauran dukkanin cibiyoyin masu sai da magani na san yaya kana amfani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa imanin ka ba zai cika ba har sai ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka ta yaya za ka yi mana bayanin wannan cibiyar da irin magungunan da take bayarwa kamar na istimina'i wanda suke haifar da matsaloli ga ga yanzu haka bincike nake akan waɗannan abubuwa zo ka zauna ka gani ka ga nan kwakwalwar mutum ce ta fara tabuwa wanda hakan ke haifar da yawan mantuwa. Gaskiya Nan kuma zuciya ce take bugawa sosai fiye da yadda aikin ta yake yi. Nan kuma kaga kasala ce ta yi wa. Inda ko kwakwaran miƙewa ba a iya yi. Shi yake janyo kankancewan gaba. Gaskiya Da kuma saurin inzali. Gaskiya ne. Ku bani hankulanku. Ina sane da dukkan irin maganganun da kuke yi akan wannan cibiya mai albarka. Ita kaɗai ce cibiyar da ta amince. bisa yarjejeniya ta ba da maganin cutar hiv a ba da rabin kuɗi idan an sha an warke sai a biya su rabin kuɗi saboda yadda da suka yi da ingancin maganinsu mun kware wajen yin bincike wajen bambance cibiyarmu da sauran cibiyoyi ta hanyar ƙwararrun ma'aikatanmu masu gwaji da bincike su gane abin da ke damunka kafin a baka magani babban ofishinmu da ke jihar kano kan titin zurot kusa da dangi kusa da unity bank SKY Plaza shago mai lamba 53. A Kaduna garin gwamna kuma Muna Amadu Bello Mangal Plaza, shago mai lamba L99. Muna tura mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya isa hannunsa cikin aminci. A cikin garin Sokoto za a same mu a Argungu Plaza daidai gidan man Ada kusa da gidan man AA Rano. Ina mutanen Sokoto Albishir za mu zo mu gudanar da aikin magani ranar 29 ga watan tara ranar da zai kama a ranar Juma'a. Za mu yi kwana ɗaiɗai ci guda muna ba da taimakon magani da izinin Allah cikin garin Sokoto. A Maiduguri za ku same mu a Gwange Junction makabarta Marhaba Plaza saman Benin Shago mai lamba biyu. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Bardewe AU Faruk Boutique saman Benin. A ƙasar niger muna Maradi yamma da masallacin Jingile Benin Janu Farmasir Gobir saman Benin. Kina jina? Ki kira babanki ki gaya masa cewar ga mu nan zamu zo ni da mutane za su tsara mana aure yau yau din nan. Wannan ma kawai na riga na haɗa mutane ne kuma na gaya muku ne kada ma ku ce ban gaya muku ba na faɗa muku Yau kuma Aliyu Saurin me kake yi haka? Kaga Aliyu, za a ɗaura aure, amma ka san dole sai an yi shirye-shirye kafin a ɗaura. Ke ji mana lalla ina fa so nuna mutanen cewa na isa da ke ne. Ba ma na so su sake dawowa da ke ba matsayin matata ba. Aliyu, ina son ka sa wani abu a cikin ranka. Mutum kowane ne duk sa duk mulkinsa babu wanda ya isa ya hana na aurenka. Aliyu dole sai na aure ka. Ina son ka sa haka a cikin ranka. amma na san wannan maganar ma da kake na tabbatar da cewa baba bai san kana faɗin ta ke jimana ni fa ban damu da kowa ma waye ya sani ba saboda shi da na lura cewa shi bai damu da nadadin da ta take ciki ba aliyu da Allah jimana ni bana son wani dogon turanci yau za a daura aure in ya so in ma tare ne daga baya a tare amma yau za a daura aure na dai gaya miki eh aliyu umma Kina jin abin da yake faɗi ko? Ina jin duk abin da kuke faɗa. Wato lamarin Aliyu ne wato ƙara gaba yake yi. Umma, to yanzu me abin ko kina ganin a amince masa a ɗaura auren in so daga baya sai a tare? Eh, za a iya ɗaurawa ɗin, to amma fa sai da izinin Alhaji ɗan gaske. Kuma har yanzu arzikin mahaifinsa yake ci. in bayan haka babu yadda za a yi mu yadda a yi auren nan don haka babu yadda za a yi a ɗaura auren nan har sai da amincewar alhaji to shikenan bari bari in kira shi a'a kar ki kira shi ki bari in har hakan ya kama to shi alhajin da kanshi zai kira mahaifinki ya yi masa magana shiga mota mutum. mu je ina shugaba kamar ya ka shiga mana in fi wani ready menene a ciki wallahi shugaba yunwa nake ji ban ci komai watan safa no itin no drinking a to ni me saba na jin yunwa shugaba ka san kowa da matsalar da ta dame shugaba kai abin da ya dame ka soyayya ce ni kuma wallahi ciki na bai dauka ba 3 pm fa ka duba ga yanda har yanzu ban ci komai ba uh, get in no let's go no drinking mu je mu ci abinci daya dan Allah daya go let's go and eat okay sir labari na ba ya zama nawa kamar baki tarihi na labari na ba don allah don annabi kike haƙuri kinji karki da musu maya ya wuce wallahi kin fi karfin haka a wajena umma dama ina so in ce ki haƙuri saboda na san ban kyauta ba da na ji maganan ki da mun daɗe da zama mu fahimci juna ni da sumayya gaskiya ne domin ni kaina na yi tunanin cewa lallai ko shi ɗan sai dai ganku ya bar ku tare insha Allah duk da jiya kwata-kwata ta kasa yin bacci <laughs> tana ta yi jungum tana ta tunani ta wannan abokiyar likicin ita ma da ta haddasa shi ai kasa baccin ta yi sai da ta sha maganin bacci ta iya bacci kuma wai kin san a lokacin da nake bukatar ta a kusa da ni lokacin da nake bukatar wanda zai bani shawara ina cikin tashin hankali ta tafi ta bani ok to yanzu faɗa min wa kenan presdo din ko kuma raba gardama kika zaba ke ma kanki kin san cewa kullum presdo za a zaba amma kuma sai nake ji a jikina cewa wancan ba abokin zamana ba ne me yasa saboda shi kaɗai na sani ban san kowa danginsa ba kuma bana tunanin cewa danginsa za su anshe ni a yadda nake ni kaina na yi tunanin haka sumayya idan allah ya nufa dole dangi da 'yan uwa su ja baya sai kuma wani sabon al'amari da mutumin nan ya zo da shi yanzu muna hanyar nan wafa hmm. aliyu mana wai a yau yake son a ɗaura auren shi da ni kin san yana can yana haɗa kan mutane laiba aliyu lafiya hmm? alhaji na san kai babban aminin abani ne ko kuma na san za ka iya zama min wakili za ka iya zama min ko ma a ina ne ko yana nan ko ba na san zaka yi zama wakili so ka yi ka nema mun ka nema malami da 'yan mutane haka ka tashi mu je dan Allah da karɓar mun auren yarinyar nan na tana da sadaki na tana duk inda za mu zauna duk wani abin da za a nema na riga na tana da wato aliyu na'am kawo wato tun asali dukkaninmu abokan mahaifinka ba wanda yake son wannan auren nan abin da isa saboda ita wannan yarinyar 'yar gidan ƙananan mutane ce kuma shi mahaifin naka shi kaɗai ne ya tsaya tsayin daka a dole sai ya aura maka wannan yarinyar um, kawo ni fa ba wannan maganganu ne suka kawo na ba ni dai kawai ka taimaka min da Allah yanzu ka tashi mu je ku karɓa mun auren yarinyar ku yi hakuri to ba zan iya wannan aikin ba tare da yardan mahaifinka ba Aliyu kai hakuri shikenan Aliyu ka raba da yarinyar nan tunda sun wulakanta ka ka je ga zahara'u nan a cikin gida ka je ka same ta ku daidaita kanku na baka ita har abada kawai ka rike kayanka she's not my type kuma ko da ku ko babu ku zan san hanyar da zan bin daura kaina da kaina aure yazid ara ma lafiya angon sumi ya amince ne ya wannan mutumin zai daina mun hankali ya gama gaggawa magana sannan ya ce wani wai zai ga wata ishe wata ishe shaye shaye ma hukaciya wani zai kalla ya dani da ita tasa eh mana kana ciki kai sai mu je a tsaya maka amma ni a zai kalle ni ce zai bani wata zara a to shugaba why not in dai da kayan aiki ni ko adawa na wata ba yin yi maleji ba wata wuri Allah wa Aliyu na ji abin da kake cewa yanzu Zahara ita ce mahaukaciya idan ita Zahara mahaukaciya ce to kai babban mahaukaci ne sha sha sha to ai ita ce daidai da kai dama san dauki mai hankali a cikin 'ya'yan nan daukan baka ai ba zai yiwu ba zaharan ma to an fasa dama so nake in baka wato saboda mahaifin naka to an fasa kuma alhaji dan gasken da kansa zai zo ya same ni ai o an karba ba fa ayi wa shugaban kai shikenan sai ka zo hanyar ka zo ka same ni ni za ka zo ka cewa mutunci kwankwada mutun wala kai ni ne za ka zo nan ka zo ka ci mun mutunci dan gasken zai zo ya same ni Alhaji sai dai hakuri sai da hakuri alaji yaro ne ka shi da baka falinsa ba alaji ban da mahaukacin yaro <clears throat> har ofis na zai zo ya sami ni ya cimma mutunci ai hakuri ko dan gasken da kansa bai isa ba bare shi alaji yaro ne ka shi da baka falinsa ba alaji ai hakuri ai hakuri shikenan shahararren kamfanin nan mai suna giga plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko akan farashi mafi saukin gaske kasa da yadda kuke siyan data a ko'ina sannan za ku iya sayan katin waya na kowane irin layi a kasa da naira ɗari bugu da ƙari muna ba da POS kala-kala na kowane kamfani kamar su Money Moneypoint, Fanfe, Flutterwaves, Huda, Now Now da dai sauransu. kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi sauƙin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, YoTV, StarTimes tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan peji na jarida don canjin suna newspaper, change of name publication. Ina masu rijistar layin wa ko kafi za ku iya tuntuɓa mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna sayar da katin duba jarabawa wa ek ko neku. Ma'aikatan mu suna aiki a kodayaushe awa hudu don warware matsalolin Za ku iya ziyartar shafin mu gigaplus.ng. Za ku iya sauke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store Giga Plus. Ku kasance masu amfani da application ɗinmu na Giga Plus. Za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗin mu'amala da mu. Ki bacci Na bacci. nan ne aljanun da suka tashi. Kamar Mahmud? Ta. So mu je ka ga yadda take yi. Kai! Hajiya dawo, dawo. Dawo dawo Allah Idan zo sun da saki ga samu. Kuma lafiya. sannan Allah ya nuna miki wannan koma masu da lafiya shi kenan ai kaji irin ta sai dare ya tsara. muna son mu yi bacci sai aljanu su tashi su hana mu bacci amma hajiya an yi magani kuwa an nema na nema har na gaji Haja, ba ni magani ba na yana nema da ce ne har yanzu ba a yi hajiya an tuntuɓi malam tasiru ɗan gado maradi maradi kuma sai an je maradin a waya kawai za a yi kenan bari ki ji abin da yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka. Farko suna na Malam Tasu mai maganin aljannu na maraɗi wanda aka sani da ɗan gado. Wanda ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana kamar yadda mutane suka sani. Su dai aljannu kala-kala ne, akwai na gamo, akwai na ture kuma akwai na gado. sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme yawanci za ga bai barin mace ta arme sannan wata za a gani ya rike mata ma'aifa ne bai bari ta samu karuwa wata kuma za a ga yana ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu to gabaki dai Allah ya furo da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu kanka insha Allah sannan akwai aljanyo wanda yake hana mutum ci gaba wani za ga dan kasuwa ne ya koro kasuwanci kamar kasuwancin shi zai ci gaba kuma sai ga ya koma baya sannan wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya gama karatu sai ya gani aiki ya ki samuwa sannan akwai aljanyo wanda yake ma mutum ajiya a cikin jikinsa za a gani yawanci yana sa mutum cututtuka kala kala da izinin Allah ni inda al'amura na sha bambam a ce aljanyo ya zama ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili zan sa ka ka rike daidai wurin da ke ma ciwo nan take za ka ya bar ciwo insha Allah sannan kamun in kama iska sai na sa ajiyar da yawa mutum cikin jikinsa ya kwashe sannan in kora shi insha Allah masu neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobi na kamar haka a jikin TV nan su kuma wanda suke a garin Kwanne za su iya zuwa masallaci na mun wadata tsohon wurin zama na kowa ya san shi wanda suke kuma a garin Maraɗi za su iya zuwa Maraɗi kwalliya titi na Maraɗi kwalliya wanda ya nufi tarne ka tudurwa sai ka wuce masallacin juma'a zaka iske inda hanya ta rabu hudu zaka ga akwai rumfa wurin to da ka tambaya da malam taso dan gado za a gwada ma inda nake insha Allah waɗanda suke neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobinmu kamar haka kamar yadda kuke kallon su a jikin TV na, insha Allah yallaɓai me kake kokarin yi ne wallahi waya ta ce cajin ya kasa kuma nake ta kokarin in sa caji amma na ga abin yaƙi ko caji ta lalace ne to ai wannan abu mai sauki ne kin yi gaskiya kin ga cajin AMG har ta kusa cika wayar kwarai da gaske domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban AMG Global kawai nake zuwa ya dai ina ta kiran ga tun ɗazu ka toshe kunnen ka da ba baka ji na wallahi wani AirPods na samu mai inganci AMG Global Technology Nigeria Limited mai suna amg snake amg snake yes yayi lallai kayan wayan amg global ingantattu ne wow power bank mai kan caji daban-daban haka? bikin ga yanzu sai ki bar min nawa power bank ya zauna lafiya to bayan haka kuma ga ƙarin kesma. ma Wannan ta tagomashi ka hakika zuwa shagon AMG Global ya gama biya min dukkanin wata bukata ta AMG Global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano. Akwai AMG Global da ke shop 42, 45 gidan Ibrahim Mijinyawa, Beirut Road da ke garin Kano. Akwai kuma na mai karami plaza, Habuja Line, Niger Street cikin garin Kano. sannan na head office ɗin da ke 65 gidan baba na bego bello road bata da ke birnin kano a waɗannan shagunan nasu baki ɗaya za ku iya samun cajojin waya kala-kala power bank data cable da airpiece na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin oda a duk inda kake kayan kasa ishe ka ba tare da bata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗar mu abun alfaharin. Hakika na yarda da ingancin kayan AMG Global domin basu da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited.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 bullo da magunguna don warakar mazanmu da mata. To kun ji a zahirin gaskiya ni ba zan iya yi wa sumayya dole ba. A'a ta zaɓi wanda take so da kanta. Ni ba zan tursasa ta ba gaskiya. Kawai dai zan ba ta zaɓi abin da ta zaɓa a kan ƙashin kanta shi zan goya mata baya ko ba gaskiya ba haka ne yawwa kai uba ne baba gaskiya ne kuma hakkinta yana rataye a wuyanka haka ne kai za ka nuna mata hanyar aljanna kuma ka kare ta daga hanyar wuta ai ita sumayyar ta fi ni sanin ya kamata saboda ni fa yanzu nake zama mutum idan aka kwatanta ta da rayuwata ta baya ai kawai sai dai mu ce Allah ya fi mana sai mu ce Allah ya fi mana duk da haka baba hmm. bai dace ka zira mata ido kana kallo za ta faɗa rami ba baka janye kuma hannunta ba aurenta da Aliyu ba karamar kasada ba ce gaskiya ne ai ranka daɗe shi mahaifin Aliyu ya yi mana halaccin da ba za mu iya biyan shi ba ya kyautata mana wallahi baba ba wani za ku duba ba in ma halaccin da ya muku za ku biya shi ya kamata ku biya shi ta wani bangare ne ba ba da su maye ga mara lafiya ba eh gaskiya ne don farashin lafiya alba shi da lafiya magana ta domin Allah baba ya kamata ka ƙara tunani wannan bawan Allah bai zo da komai a ransa ba face alkhairi <laughs> ikon wai da gaske wannan shi ɗan gidan abba galadima ne ba ba wannan nake so ka duba kyakkyawan niyya ta akan sumayya shi nake so ka duba haka ne ke ana ta magana ana ta abin da ke baki ce komai ba to me kake so in ce tun da kake abubuwa akan sumayya ka taba tambaya na shawara sai yanzu ne za ka sa na a ciki? duk ba ko ba ne ba matsala abba to kai ikon allah lafa aka ba ni ni rabi wai ni ne ɗan sarki jikan sarki yake kira na abba Allah na gode maka yaro da karanka kakan gana wani fa wallahi baba duk wannan ba abin mamaki bane a ni dole in yi mamaki matsayi irin na gidan ku dole in mamaki <laughs> to shikenan akwai abin da kuke bukata ne ko kuke so a canza a gidan <laughs> ah, ai ba sai ka dora ma kanka wata ɗawainiya ba wallahi mun gode Allah ya saka ai yanzu dai ba wata bukata da muke da ita na gode na gode ni zuwan ma da kuka ya ishe ni wallahi um, <laughs> baba ka manta baka masa godiya akan wannan alkhairi da aka yi ba in baka manta ba shine yasa aka fito da kai kuma har aka wanke ka daga zargi hajara gaskiya why ai saboda Allah maka yi ba wai don a mana godiya ba ai tuna manta ba kuma mancewa ne ba maganar da kuka zo da ita ce ta danna wannan amma ai ya zame min dole in yi godiya ba ma kuma ina kan kujera ba dole sai na kai ƙasa yaro yaro ba ba ba tashi dan Allah hmm? tashi dan Allah yi zaman ka please tashi please to. duk ba komai ba to. yaro yaro na gode allah ya ji kan magabata ah, ikon allah wallahi ban taɓa tsammanin a duniya irin irin tarnaƙin da na shiga akwai wani wanda zai tsaya min a irin halin da su juma suka nemi su sani a ce in fito cikin sauƙi ba wallahi ba zan daina maka godiya ba Allah ya saka maku da alheri Yan kai na fa gode duka bar wannan magana duk ya wuce har abada Allah babu wanda ya san sai a aka rike ka nan wanda ya sani iyakaci daga kai sai Allah sai wanda ya kai karan sai sumayya sai abokinka alhamdulillah duka bar wannan magana ba alhamdulillah alhamdulillah ah, bilal ya kamata mu tafi ko ka san na san jin mai martaba kuma akalla dai sai mun tafi more than 3 hours a hanya gwara mu tafi da wani shi kenan eh, to wai shi shi dan audan fa yana ina zan yi faɗa mishi ah, why not um, baba shi yasa aka fito da dan audu sannan ya zauna da shi ya mishi nasiha kuma aka ɗauki ɗan wasa abubuwa aka bashi da zai riƙe kansa ya juya a yanzu haka muna kyautar babu dan aure ya zama mutumin kirki a duk inda yake kuma za a yi sashi a cikin dagartattun mutane wa ta dan aure ha ba ai <laughs> dan aure ai irin waɗannan mutanen ba yadda za a yi su tuba su ce sun daina kai dai Allah ya saka muku da alheri kun fito da shi amma na tabbatar da inda yake yanzu yana can yana kitsa wata muguntar kawai dai Allah ya kara mai tsautsayi ya zo mashi da sauki wallahi to yanzu ba ba so ka sai ganin babu dan aure kenan dan aure ai ko a sahun sallah ne ban san muhalli ka ku san audu baba kaka ce haka insha Allah ya canza saboda na ga nadama sosai a fuskarsa wa wallahi ranka ya daɗe rashin sani ne ya fi dare duhu dan audu ai babu irin fuskar da bai iya ba idan ya so ya cuta kai dai kawai kun sake shi kun masa alheri allah ya saka muku da alheri da abin da kuka yi kuma fata na allah ya kaɗa shi ya can kai ya ƙara dawowa wannan ita ce addu'a ta da nan aure. salamu alaikum wane ne ɗan sanda ne mai gidan nake so mai magana da shi eh polis Lafiya? Ba an ce magana nan ta mutu ba saboda Allah? To me ya kawo ku? Me ya faru? An ce magana nan ta ƙare Baba kwantar da hankalinka. Mu je mu ji me ya kawo su, insha Allah ma ba komai bane, ba abin da zai faru. Kwantar da hankalinka. Police fa? Talatu! Talatu! Ezad, shugaba. Mu je mu sai goro da alewa. Ok. Da sadaki. Unguwar su zamu ci. Shugaba gidan ummanta ya kamata mu fara zuwa ko gidan Baba babarabe. Rabu da Baba babarabe ne, gidan ummanta zamu ci. Kai shugaba ka daina iya za ka ce a rabu da Baba babarabe. Abin nan fa is no easy fa inda kake tunanin shi ba ba haka yake ba shugaba. to ai na san a unguwarsu ba za a rasa malaman da za su zama wani wakilai ba shi ba ka'ida aure ba mace ba ta aurar da mace ba dole sai uba ya shigo sai tana da wali kai ma kuma dole sai dadin ka ya shigo sabgan nan shit kai eh ni fa kawai ni kawai no mata what fa ni fa ni fa ko me zai faru fa ni fa yau sai an daura mana aure da yarinyar nan insha Allah an gwan su Allah ya ba ku zaman lafiya amin Allah ba ku zaman lafiya a unguwar su. baka dubu hamsin tunda ka mun godiya nake godiya nake. Kai ka dan sai abubuwan da zaka sai. Wallahi ma maman tankwai kwana biyu bata ganna ba. Officer, lafiya ne ko? Kai kadai ne ko kuna da yawa a waje? No, ni kadai ne sa. Okay, so ba arrest bane kenan. A gaita ne kawai. ai rabon anan? Ni ne. ka san dawudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la qauta ai tunda naji an saki dan audu na san ba zan zauna lafiya ba dan kai dai ka ji ko yalla bai me yace muku nayi talatu shiga ki shiryo min ki dauko min kaya ki hado min da bargo dan kai ku taimaka ku raka ni ko da mun ji ku roke sa abin shiga da mayafi wancan karo sauro ya nemi ya halaka ni officer a ina yake me kuma ya faɗa muku game da babarak yana can asibiti da kirma ya dawo sa wasu mutane suka kama shi suka mai dukkan kawuka sun karya masa kafa sun mai jina-jina sun zaci ma ya mutu da alama ya shiga na wasu ɓata gari ne kajigo ya kajigo yanzu haka wani wurin ya ce shuka tsiya suka yi mishi dukan tsiya mun yi da shi ya ba mu sunan dan uwansa guda daya shine sai ya ba mu sunanka ni mai na da zai baku sunana ni awa ni fa mun raba gari da shi ba na ba shi wallahi a taimaka alhaji shi ma ya ce zai wuya ka aminta da shi amma tabbas na buƙatar taimako sunan na kamar ƙarya ba mu ah, yana wani asibiti ne yana general hospital ah, hajjara kin san wurin yes sir da izinin ka za ta iya raka mu na ba da izinin ka na ba da izinin to ranka ya ku je ku ganshi ku tun da za ku ni zan taya ku da addu'a talatuwa zo mu tafi baba baba kai hakuri mu je ka daure ko da ma muguntan ya maka Allah yana faɗan wala tastawil hasanatu wala sayya idfa billati hi ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul hamim Allahu akbar kai ɗi ba na jin wannan ayar da ka jawo ko hadisi za ta iya karya min zuciya in ba mutumin nan ni ba aya ce ko hadisi ma tukuna baba shi ismana yana nuni ne da ɗaura alkhairi akan mugunta kamar dai inda ayar ta faɗa duk wanda ya maka mugunta ka mayar mai da alkhairi sai kaga wanda yake gaba da kai ya zo ya zama babban masoyinka kai haƙuri mu ce ba Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya wallahi mutum nan duk da ya faɗa min ya aikata munanan abubuwa wallahi sai da bani tausayi yana can Allah ka ɗaya ta ambata baya so ya tashi cika da imani kawai yake so ila wasiya ma zai maka wasiya to wasiya ta, ta me kuma gunwa Allah bai wallahi bai da ɗa bai da jika bai da wani wa ko kani bai da abokin arziki wasiyan me zai wasiyan me zai je kira ni je ya faɗa mani kawai dai ya dora min wata ya dora min ya ja min wata jangwangwama kace yana can rai a hannun Allah Allah ya sa mu kowa mu tarar da shi zai iya cikawa yanzu ko an jima sai dai idan Allah ya sa ya tsawon rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan audu nawa wallahi ranka daɗe duk yadda zan yi fushi da dan audu ba zan iya cire shi a raina ba saboda ban da wani aboki da na shaku irin dan audu abin da ya sa nake gudun shi shi kawai ƙetarsa muguntarsa amma abokina ne tun muna yara ƙanana tare baki shikenan ɗauko min takalmina ɗauko min da sauri ɗan kai ka daure mu je asibitin nan tare saboda tsoron ɗan audu da nake jiran kai ɗin wallahi da wani ne ya zo da labarin nan ba ɗan sanda ba idan zai ɗauko gabaka ta alkur'ani ba wanda zai raba ni da gidan ɗan audin ne na san halin shi kamar yunwa ciki na amma tun da allah ya sa an zo kuna gidan nan kaɗai ina roƙa mishi arziki nima mu je a gashi Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istiminai. Mu sani istiminai tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na injali. Istiminai tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, Yau yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis Ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin yalo yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura dukkaninsu akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta shifa'un islamic medicine center ina masu fama da matsala ta hiv ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cote d'ivoire mali ghana senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu shifawan islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin fanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shago mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadar lagos street cikin Rahma Plaza a shagon mai namba B8. Mutanen jihar adama Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman bene El Hussein Multipurpose Hall a shagon mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de l'Amour. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku na yau da kullum wanda kuka fi sani da Umar Abdullahi shugaban cibiyar magani na Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta sake zuwa muku da ingantattun magungunan da ta shafi rayuwarku na yau da kullum. Ina masu fama da matsalar sanyin infection ko zubar da farin ruwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta, saurin inzali tare da kankancewar gaba ko kuma karancin sha'awa ina masu aikata istimna'i ma'ana biyawa kai bukata hakan yana haifar da matsalar rashin haihuwa tare da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da ciwon ulsa ciwon koda tare da ciwon hanta wato hepatitis b types a types b type c ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato hiv mun ba da magani an warke duka daga cutan insha Allah ina waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara tare da rikicewar al'ada da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah za ku same mu a babban headquarter mu da ke Maiduguri Borno State Lagos Street kusa da NUJ Junction Maikale Shopping Complex saman Beni shago mai namba hudu sannan a jihar kano za ku same mu a gwammaja kusa da junction na aljazira tagwayen gida amfani fulada saman beni shago mai namba b11 muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya don neman karin bayani za ku iya kiran mu a waɗannan nambobin mu kamar haka za ku iya ɗaukan nambobin mu kai tsaye ta whatsapp muna magana darun ni'ima ta shirya saf tana marhaba da zuwan labari na labari labari labari labari